اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو عشرين دبير قوة شابي وطن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيد da أدى أربعين دبير الله تعالى biyu Allah ta'ala muke da muwafaka a duniya da zahira don tsarkin sunayensa babin da muke ciki ko fasalin a taskiya ne wannan taskiya malamin ike tana da fagage majalar mutanawwiya fagen farko ike talabul ilmi ko fage na biyu التضحية به بالنفس في نصرة الدين في نصرة الدين sadaukar da rai wajen taimakon addini to shi wannan nasura din ya dinga kawo shi da misalan fadawa ne ne saboda har yanzu a fagen taskiya a fage biyu muke a ciki ne muka samu muna kan ainihin wasu surori mutane misalai masu haske wajen sadaukar da rai na magabata to yau har yana cewa wannan yadda kafan ya wani jika shi musamman a cikin su zan nuna daban ne kamar ya fi kama da wannan zamani kowane ga ya yi kama da wannan zamani amma wannan in ka biyo karatunsa za ka ga daban ne Eh, kun san sai da yi masa matashi a kan kafin mu zo ya ce me wali ajali ulul himmati ko fi qulubi yi wa a abana'il ummati tun da dama yana cikin wa'azi ne da ya gama wancan ya ja hankali ya ja hankali ya ja hankali sai ya ce to wali ajali ulul himmati don a samar da wannan matsalan fi qulubi yi wa e o mati na yo yau kenan malaman yau da kuma ya ya mata san wannan zamani a farko an ko usajjila hadha al-namudhaj as-salih mutamassilan fi 'alimin ku rabbani استطاع أن ينهض بأبناء الأمة شي وانا ما لم يدرى أبدا ya samu dama ya kada ‘ya'yan al'umma ila sharafi wal izzati wattanci ne ala wannan wanda ibi wannan abu wanda ya kamata a kalla shine sultanul ulama'i al-izzu bin abdussalam kaga kenan kamar ya jika magana kowane lokaci ya kai shige shi kai amma dai wannan sai da ya matashiya akwai fantabihu ha misalan kadiran yanzu da karatun kai tsaye na'am sun da taba za a amsa inda dai an yi matashiyar to ban san da wajen fara ba mu je da ishirin da uku mai eh? ai eh, anta tadunnu anni abaki li qatlihi kana zaton ina kuka ne don kashe wannan dan innama abaki kaifa kana ko, yadda yardarsa ta kasance anillahi haifu aka zaka soyofo lokacin da takubban suka shiga suna sauka a jikinsa ya yi Misali, lokacin da aka ɗora wuƙa a wuyan mutum za a yanka a lokacin ya yi ji har ya yarda a yanka shi domin Allah don ka tuno wa wuyanka ka kalli yadda ake shara wa ragoka ka kalli wuyanka shi da wuƙan ma ka gane ka irin wuƙan da ta kai wuƙa ka kalli wuyanka ka ce oh yau ga wani yayi da da ya ba da kai a na kafa addini ya shi a yanka shi to shi ne wannan kawai inda imani sai kai guba amma in karatun dama ba tare da kai ake ba a tare da kai ake da kalmomi tare da kai ake da fassara amma tunanin kai ba irin wannan zai iya samun kasai zoma ba inda ya zoma ba ka sani yayin da za ka yi guba shin kukan ko ka ko ka tare shi dole kawai sai ya fi karfin ka ya fita ne Na, eh ali da alfin hmm. na ma da farko inda ke bato subhanallahi wanda bai fi na uku daga kafa eh? ya ka da filafin lahadi yajrahu qaddaha na farko ha baitin farko tulidu nura nuri min nuri wajhiha ah 20 da ne to subhanallah to baki na farko na uku daga kafa to ya habiban a hawa gairuhu ya masoyi ne dai ban fatan wani in ba shi ba in ba wannan ba ni kawai abin da nake so an samu kenan aljannan nan bil khawatimi yatimul muftata yadda mutum ya cika ta hanyar cikawa ne mabuɗi yake tabbata in ka cika da abin da ya kanta to da zama wanda yake kanta shi kenan Hmm. imamu ya imamu ahmad shafi za ka ce ka ce imamu ahmad dari da sha uku eh dari da sha me aka ce ya ya ya daga nan sha uku ko to ya na'am me aka ce fa'o merar sha hudu kuma sake lai na fafa fa a kolo ƙarshen akala amma ƙarshen fahu na mene fa'o merar bihi ko fa'o tsiya fa umirtu ne bihi na ba da umarni aka tattaka shi kuma aka ja shi me ce ne eh wannan karfafa goya ai yare ne misali da ce Allah ai kaman zage ne ba zagi ba kaman misali ai ko a Hausa ana shaidin kaya sai ka shi kuma ji kamar an ɗaga shi sama amma asalin shege ai kafin a luga aka sai maka shege wanda bai da uwa ko amma a yabo sai ake ce shege kaya na sai ka ga mutum yana murmushi kuma ya tashi sama bayan ba ka fasara shi da kalma da kalma in ka zo zan ka ya fasara shi kalma da kalma amma ma'ana dai yin karfafa gwiwa ne to guda mun hada ido da shi Dari da ashirin da uku faɗo fasaratil ummatu dalila wannan yasa al'umma suka waye gari tu ne shi da zai ne eh? ajiza kafashiya Eh? يطمع فيها القافي والداني nan ne yasa yana ina sa ran zai ta zuwa ya tafaka ta ke tsallakin kafashin waje yana gabare ya tsalla ko gari kaza ya masa fata-fata ɗaya abin da ke so arnin kusa-kusa yana gabare ya tsalla ko iyaka na zai zo ɗaya abin da ke so shine alkafi wadda ne shi ganin suna faɗa kan albarkanta ya tana wa faransa tana arzikin nata ne ingila na arzikin nata ne nan wurin kwalli ne daga aka inda aka ba faransa ingila tana ƙarya ne nan ne wanda aka ba ta So daga nan sai ta ke cuɗin najeriya ku kai makamai wuri. faransa ta ce so yan faransa ku ɗebo makamai ku kai wuri. ga taimako a yi faɗa in an yi faɗan an gama sai dai su koma gefe a kwashe abin da za a kwashe wanda kamarun nan najeriya nan su dangin juna ne kaga suna faɗa akan alheri ne eh, ya gane ko alherin da almulhidu wal kafiri wal kafiru amma nan yace almulhidu arnan gabacin duniya wal kafiru arnan yammacin duniya gabashi na nasa ne yammaci na nasa ne wannan inda sauke in ta sauke alkur'ani sai ta sa gurguru a wurin ta sa communist a wurin wacce ta sauke alkur'ani sai ta sa demokuraɗiyya a wurin shi kuma ƙur'ani ya dama masallaci shi kenan. Wanda yana nan kawai. ya an ya fita to alhamdulillah to mu je dai wancan inda za mu je sultanul ulama wato sarkin malamai in an kira shi haka kalma da kalma a malamai ma sarki ne shi ko da yare ne sauƙi shugaban malamai to in haka ne sai a ce to ga irin aikin da shugaban malamai ya kamata ya yi ayyukan ƙoƙarin da ya kamata shugaban malamai ya aikata wal imamul izu bin Abdi salami min aslin magribiyin. wato tarihinsa in an dogo yana daga cikin asalin yan yamma cikin afirka morocco maghrib ya je kira da sham allah ya ɗaga shi a nan wurin ɗin wato yan afirka sun daɗe suna yi riƙon mukamai a can ba wani abu ne bi kadari ma ta fa'anna kana zo mata ta tamanna har gobe ana zagi ana turewa ana ma jarri ana cewa ba ɗan ƙafa ne ba kai to ɗan ƙafan ya kafa ɗan ƙafan ya kafa dole in dai gaskiya za a yi a bar wa wanda ya iya ba ɗan gida ba ba ana ba wa ɗan gida ba ne ba waye iya in kace za ka daka ta gida sai gidan nan karya ka rasu ɗan gida ka daina kaho kai ɗan gida ne idan ba ka iya komai ba kana ɓata kan ga lokaci har gaskiya za musulunci ne wanda ya iya shi ne haka aka akwai lokacin da in muka ɗauki wannan bajin ɗin sai da aka wayi gari ken larabawan gaba ɗaya shugabannin addini baka ne makka dai a matsayinta ta helkwata ta duniya mai fatawa a cikinta gaba ɗaya fatawar ƙarshe kafa shi kwafinan rabawa ne ana baki ne ke wunan idon sama ɗaya a ƙarshe ma ya makanci amma haka yake fatawa halifa wanda ke riki da kujerar manzon Allah nan zai zo cikin harami in yana son ganinsa don shekarar sa a cikin harami da ake manci sai da wuri ibada sai da aiki ne fita nan ne gidan an zai zo ila ya zauna ya jira shi sai ya gama abin da ke duk da yana shigowa wurin za a gano halifa na ciki kuma wurin fa ya don abin da yake jeje na halitta bismillah ina ina ina bangarorin da kaf sai da baka da kuka rike wasu bayani ne wasu ma kaza ne to haka addini in ka rike kai ne ka daina tinkaho ka riga kowa zuwa in kariga-kariga ka riga kowa zuwa baka iya komai ba mai amfanin ba kabilanci ne ba a'a wa ya iya wa ke da amfani ba wanda ya iya surutu ba aiki ake kallo me da me ka iya kullawa me ka iya sarrafawa me ka iya tafiyarwa a ina ka je ka haɗa ya haɗu ina inda ya gagara kwancewa ka je ka kwance ah, to inda aka zo kullum sai ka kwance duk inda abin da ya gagara a ɗauka da ya kana ya ɗauka zo ka ɗauka harkan ba na kalilanci ba ba za mu bar abin ya lalace ba sai wa sai wani rai idan ka tafi shi kenan za a ci gaba da aiki ba zai zama a ce tun da aiki ne ake fama da shi safe da yamma dare da rana sau daga nan an ka tafi aiki kuwa sai ba za ka aika wani a gida a kirawo shi ba a'a cikin nan wa zai iya wani sashi kai mana an ka tafi shi kenan ba da ka aike ba Hmm? za mu daɗe malamin Muhammad da Sani Allah za mu daɗe muna bakin ciki domin duk wanda ka kuma gara ka kai masa kai ne kaza sai ya tafi ɗaki ya zauna hmm? yanzu misalin muka ce ba mai shiga nan wurin sai abba shi kenan ya tana wani sai wuta kai tarara ka ga dole mu tsaya karatu ina abba ina abba kago ke anan ce ba ina abbas ma kalla babu ha sai mu cewa da shi ya mu da sauka tunda baya mu ba za mu tsaya ba ina wani baya na kuma wani shiga mu muna yin abun mu ne ba kakkautawa ba ragewa sai ko abbas suna da tashi tashi ke to zan fita amma wani muna bayar a hukuki game dole sai ka fitar da ni ina da marar lafiya a asibiti da nuna rasa kama kowa ko a'a na mata ba ta kan na na kai ta asibiti na zo ne in haɗa wannan ba in tafi sai ce to je ka amma kawa ne abu ya kana jin kalmar da shi ga wannan ga wannan ga wannan shi kenan amma in ka tafi to ƙarshen ta gobe mutum ma ka shiga sai da in wanda muka samu shi ma taɓa alli taɓa danko ne in ku taɓa alli taɓa danko ne to zo kai sai taɓa alli taɓa danko amma kana tafiya muna samu gida kuma mu za mu yi abin mu ba kakkautawa ba ki ba gani sai dai mutuwa ta ce za dubi annabi suleiman ina ake sa ba ki ba gani ba ka kakkautawa ba hutu ba wane ne irin ba za ka iya babba ta wuri sai yayi harkan addini ba naka bane na ai ana magana wannan ka aikin ba kada a yawan sharhi to amma kuma sharhin dole ne saboda shi muka taru muna son yadda za mu ci nasara kuma dole ne da rabu faɗawa in ana karatun kana kallon rayuwarmu in ko haka za mu zauna kamar da bayan Allah ke ce to za mu ci gaba da zama haka kuwa wakana kana faqiran kaga talakawa kada ku zuciya ke babu ko ne ya zuciya talaka ne amma sai da ya sa yi shugabanci malamai hatta za ka ga yin aikin da yi ba da ma dinga dinga da ya za a yi ya dinga jiya mutane ya za a yi mafi a yi shafafan ya za a yi to ya yi ألا يا يرجع ألا في هذا ما ما جانا نجي دمواني أبو تونسي ليس الفتى من يقول كان عاد ولكن الفتى من يقول ها أنا با. في أول أمره ولم يحصل العلم إلا وهو كبير ويا بيتامو إلني بتينا بابا ما كان داتا كان أقول na wannan sakamakon wannan kafin da muna jin sa ba don shu'uru bin naqasi ba shu'uru bin ko wani an gari kai kai kai ba za mu iya ba kai kai kai ba ta mun kashe kanmu mun kashe wakti farko mu dai ba za a yi da mu ba sannan masu tasowa ba za su iya ba amma ku shiga kawai a cikin kone ya ka sa kai ko rabu da duniyar nan gaba ɗayanta ko kuma rabu da ita abin da ake ta ko rabu mu an da an yi ɓanna mun gama asara a yanzu dai ta bakin yan uwana fakance mun taimaka maku ko banza inda duk kuka je za mu gama bakin aiki duk inda ka muka je ga ko da ba ma iya yin komai muna na bakin aiki don haka ku zo da kayan aiki ku shiga وما هو عند الله بعزيز بالإلم ولا عند سكتاك من لا يتاكس wani albishir ba sai da kuɗi ba karatu ba sai da kuɗi za ka yi karatu ba za ka yi kan. kafa kanka hasali ma marasa kuɗin sun fi karatu illa wa huwa kabiru kala subuki rahimahullah kala ali inna shaykha الدين kana fi awwal amrihi fakira a farkon lamarin sa talaka ne walam yastajil bil ilmi bai shagalu da ilimi ba ba da ilimi ba illa ala kibari sai da yake wani martaba na girma wa innal karaya yana kwana a gidan marayu gidan talakawa inda aka tattara inda marasa abinda lokacin akwai tausayin talakawa wanda ba yadda inda zai kwana ba inda zai koye ba gindin kala ba ta zashi ba ba gindin kada zai je kwana ba akwai inda aka da talakawa sa a zuwa su kwanta su kwana sannan kuma babu mutuwan zuciyar da ya sa ko da mutum ciki ya shiga ya kwana na yan kwanuka ne na yan watanni ne yana samun dama dama yana shiga wurin da kamar asalin ai mutum zai iya zuwa masallaci bai kwanta da kwana gobe da tare to sai a mai da masallaci wurin ruwa a nemi kuɗi kuma a tafi gida ba Allah ya kawo masallacin ba don haka da su kawai ba mu karatu aka zai ba don zuwa ne zo kawai wannan kan ake alkalaya kuma a walfu karai min jami'in dimashka nan ne masassaran fakira a jami'an dimashka wa kana rajulu rahimahullah mutumin bai mutumin muhariban lil yana yakin bid'a makiyin bid'o'i ne wannan ke da koma salahu menene eh, salahu al'umma, ulul himma sai salah in ka samo shi nan za ka ga abubuwan inda idego maganan ta fi haka yawa mubutilan laha mai ɓata bid'o'i ne wa zabu dalilin wa azamu dalilin ala zalika mafi girman dalili akan wannan annahu lamma waliya khitabat aljami' lokacin da aka dora shi aka ba shi masallacin juma'a wato a zamanin so ba a ce sallar juma'a sai dai a ce khafi saboda kudu ba ce babba mu yanzu sai aka ɗauki hutuban ma aka ya sallar juma'a jama indiya wanda ita wannan hutuba ita ta ba eh, sallar juma'a da sauran salloli ita ce mahimmiya ita ce ta raba sauran salloli da ainihin sallar juma'a da sauran salloli to zama an ɗauki hutuban da mutum so yake hatta ma akwai wanda zai zauna kila yana leburantar fa sai ya ji an fara ikama Allahu akbar Allahu akbar ya yadda guduma sa ya yadda kaza dan sa sun zo ya shiga cikin masallaci ya samu ya samu sallar ma kudu ba ba ta cikin tsari to mutane ko ko ne kudu nan ita ce masu a fara ta da kai a kare ta da kai domin ko da zama aka yi ba a gane ba aka yi hudu ba ba gane ba kullum ka zo ka zan za ka ce ka yi hudu nan ba ma ganewa a can zo ta yi da za mu gani kuma dole a nuna wa jama'a ba wai mu nan ba a waɗanda ya kamata su yi magana ya wajen ba su yi magana a kan matsugar jima'a ɓalli ne fa na sallar jima'a saboda haka ne yayin da aka zo na ce khatibul jami'il amawi jami'an da masallacin da eh, mai ike da suna mu'awiya ya kafa na banu umayya abdala kafiran minan bidai ya ɓata da daman bidiyoyi ya toshe su min ha ala sabilil misali a bisa misali lal haka ba don kun gaji ba ka babba ko gane Kaga kenan ana lafiya liman na da iko ana wani abu a masallaci ya soke ina yan kwamiti su hanyar na yan kwamiti da masallaci ana kaza tun da yanzu masallaci na shirye zake na soke kaza na soke kaza ko kuma gaba daya ya daina yi ba wanda ya sai zai samu liman ike ne isa ba a kaza yanzu tsakanin liman sai dai su kwaso ta da sarki sai idan aka riƙe wa sarki wani mukami da ana yi masa kara yanzu da mai a kare don masallaci ne ko za su kwaso shi da sarki sarki ne su yau to isa ana yin kaza yanzu ka hana sai ba shari'a ba ba dole sarki ya sarki ne zai bi abun da liman yake ba liman ne zai bi sarki ba zai bi sarki a wajen umarni da ayyukan alkhairi wajen hana wani a baka da sauran fa amma asalan umarni daga liman ne tunda shi ne na ilimi ko gane ko ba za a yi aiki da shi ba hmm? don kun yi irin wani shi gane abu ba haka mu muke yi ba liman ainihin kawai inda inda wani dan latti wani dan jinkiri sai a idan manyan mana sallah baya nan ƙaramin liman ne ma yana alwala za a ce bai zo da wuri ba ga agogo da aka sa ya wuce lokaci ya yi sallah Allah ya gama da mana yi mana sallah kai kuma sai ka je ka yi sallar to kana ganin ko sai da shi aka yi aka fata, sai ma wanda za a yi ma kenan in kana na ne a kawar da shi a fata za a cire shi za ka zo kai kai ma za a yi maka ta yi ne hakanan ya soke bidi'o'i da dama wanda ba za su yi sabtu ba sai dai abu gama misali bid'atu darbi sayfi ala al-minbar da ni mai in yi zo ya hau minbari sai ya a kasar kuma sai dai ba san yadda ake ba ko misalin eh, shin majalisa ba sai ana zuwa ana dukan sakana mai ake ne ko za a shiga kotu sai an yi wani tsayewa sai an doki wani abu ko suna son tsoron suna ba sai yanzu da na tambaya kafin shigo in an je manyan kotuna ba a dukan wani abu ha sani mamma eh eh yawwa mai ake yawwa yaya lamar idan bayan ne dan karami eh na'am da yawa ko sai biyu ko su uku yawwa to wannan alƙali na shigowa to shi ma haka ne ma in yi su kuma da takobi zai buga ke ke ke ko dai ofin gobi haka to wannan yana ce wannan bidi'a ne zamanin da zai ba aiki limamin masallacin mu'awiya babban masallaci na ainihin na duniya za a ce tun da halifa ne to a lokacin ana ranar da zuwa kawai sai sauke wa bid'a ta salatu raga'ibi akwai a da ake sallolin raga'i a shekara ake yin su da zuwa ce samu suka shi ne da ku da ke wannan sallar a ce na ka ya rufu ya kuma ta soku kana an fa ibnu da kike laibi ya to ga dai hata na ana lissafin a bidiyoyi kai kuma yanzu ya maka sun da raga ido da sallar ne wannan zai ka je mene ka masu don bajin salatu wa da'ilu ka samu babin ka ga yadda ke yi wannan nan za a kyale ka don yanzu ba fikihun ake ba sosai ah haka tuna min ma kuwa je kan tebur yana ka ɗauko takardar nan ta biya Allah ya yi na rutu na rutu rutu na ɗauko ta ibn da ke tafiye na cewa ibn abdussalam ahadu salatin da ulama ah, ibn abdussalam ah, ah, ne ibn abdussalam anan da ke kulili yana cewa fa ɗaya ne daga shugabannin malamai don ku ka ɗauki kalma ainihin eh, sarakuna malamai a ah, rike san hanka mana ba kai ba ka san ba ba yanzu ba in an tashi bal innal ulama a shahidu lahu bil fadli malamai sun masa shaida da daraja wa aqarru lahu bil imama sun tabbatar masa da eh, me yake izu bin abdulsalami abun kwaikwayo ne a mulki a tafiyansa a iliminsa a koyarwansa a jagorancin ba eh, domin dai ibn abdulsalam annahu dan mastaqarra maqamahu lokacin da matsayinsa ya tabbata aka ba shi shugabancin limancin wannan wuri da misira ko da misira ne wannan imtana a hadurar shekaru izzurdi da aka tsora shi a mukami sai ki zuwa امتنع يعني من حضور الشيخ الصديق وأما بعد حضوره يعني باين يعني اسمه فمنصب الفتية متعين فيه matsayin fatawa wajibi ne a kansa wato ma'ana na ke ne وكان الإمام عيسى بن عبد السلام عالما عاملا masani ne mai aiki da sanarsa na bishe sannu-sannu ne haka ya fa'alu ma ya ƙuru kun ga mai walan kenan mutum ya zama ya sani kuma yana aiki don haka zai fi da maganan yake yana aikata abubuwan duk da ike faɗi zakara قاضي القضاة شو قبل الكالي بدر kuma jama'a wanda ina ga mutuwansa ne ko kuma ba a dai tantance ba ɗari bakwai da talatin da biyu uku inda shekal izza yana ba da labarinsa sa a shekal izza lamma na bi dimaska yayin da ina dimaska waka a gana unkiriru ainihin wannan shi na aikin shi wa gabanin malamai ba ƴan ƙanana ba ka sani amma ba sai je kana abin nan ba babban shugaban malamai bai ce ba kai ƙarami ka sace kana kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne to sai dai kai ka tsaye amma wanda ya kamata idan abu ya shafi ƙasa ko ya shafi jiha to shugaban malaman jihar ya kamata ya fito na fito da shugaban jihar amma ba ya koma ya haɗe da shi ba gaskiya ne ƙarya ne ya haɗe da shi kaya ya tashi a dimaska ko da yake nan ba tsakaninsa da sarki ne ba kaya dai ya tashi a dimaska abinci eh, kan eh, ko waka algana'u kabirun hatta saratil basatin tun da tsadan kayan masarufi har aka waye ganin gonakai to ba ubu samalil qalil za ka samu ma'akinkin gona sai a sayar maka da ita araha saboda bukata a gani wato tsakaninsa da iyalan fa'alafu zaujatuhu masa gallaha matarsa ta ba ta wani kayan da ta saƙanta ta ji mata bayan Allah tun da mace ta san in mace tana kasuwanci yanzu sai dai ta yi da wanta ko da kaninta ko da babanta can ko amma ba za ta yi dawa ba ta taɓa yadda ta san ma mijin ya san da wani kayan ta na gida dabbobinka na gida menene ɗinta na gida ita ko kake zaune da ita komai naka baka sani ba amma ita ta san komai naka kana tutsurewa kana mutuwa to ta gama lissafi ta san gidajen mata ta san shanunka in kana da su ta san gonakanka ta san menene ɗinka a raba gado a raba gado sannan ba gadon ta take nema ba gadon ƴaƴanta na ta ai dole ma a bata a yanzu wanda za ta ke yaƙi ta kwashe gadon ƴaƴanta ta haɗa shikenan kenan ita ce za ta dinga bawa a yi ta sa a bari in tana da ƴaƴa ko ina ta tsara su ta ta ita ce mai mulki amma matan can ba haka suke ba komai nata a musulunci ta yana annan mijin sai isa tun farko za a zaɓi miji mai amana in aka riga aka yi aure to fashi kenan mai amana zai tsare mata dukiyanta zai tsare mata rayuwanta zai kare mata mutuncinta idan an yi aure ba an kai yarinya ne ta neman kuɗi ba an sallame ta ne daga nan gidan ta fita daga nan ta koma can yanzu can za ta mutu komai na ta na can ta kwashe kajinka daga nan ta kwashe menene ɗinsu daga nan ta kai can wajen mijinta waye zai mata kiwon kaji sai mijinta sun dan kajin na sun yi wasu za su amfana da su sai dai za ku ja bambam barakwai dama za ku taimaka ku gane kawai ba haka muke ba yaya Muhammad hmm? saboda haka nan ka duba a sai maka mata za ta tara a sai maka ya dukanta ta ba miji ya tsayar ya je ke kaza akwai nadir na sha nadir wani wanda eh, aka abu da zai zama ita tana kasuwanci amma mijin shi ne dan kasuwa in an kawo mata kaya da waje ne zai je ya karko shi zai kawo gida in ya kawo gida in za a kai wani wuri shi zai ɗiba ya kai wani wurin ɗin ko ya fa a ɗiba a kai in an ɗiba an kai shi zai bi ya tabbatar da an kai sannan kuɗin shi zai tsaya ga an yi ruwa an yi tsaki yana aiki masu sana'in sana'ar na cikin gida amma duk wani kaya da za ka mata daga waje to zai ke kuma babu wanda sai zai sa sai ta hanta to amma mu kyale wannan wani ciwo ne sai dai yanzu in kun koma karatun fikihu an kuna karantar da fikihu ɗalibai to ku san abin da za ku dinga gaya mutane ba wai ku dinga neman shiga wurin mata ba wannan ce ba to ai ku mata da kun san haƙƙin ku sai dai ainihin su dafa muku abinci ku dinga ba ku shi isa kuka gani ba masu nuna muku haƙƙin ku sosai amma ni dai zan ɗan taɓa kaɗan sai a ta tsara masa sadaka ai ta tsara masa abin duniya mai yadi ya kawo mai shinkafa ta kawo mai manja ta kawo mai sigari ta kawo mai sabulai ta kawo mai menene ta kawo a kai wa jato masu a kai wa matarsa kaga da wannan kuka ba ta auratayya da dama yahudawa sun shigo za su yi aikin yanzu sun huta sun da kuna masu shi fa'atatu zawjatuhu matarsa sai ta ba shi masagan laha wa qalat ishtari lana bihi bustana ka sai mana gona da wannan nasifu fiye in bazara ta yi lokacin amfani ya zo kaga sai mai amfani da shi da dama akwai mata masu sayan gidaje mazan ba ku sani ba to mazan kana zaune a masallaci ma sai ka tsinci matar kana dillanci na dillanci ɗalibanka sai su je wurinta mama ina son fuloti ce to ba komai bari in turawa ne da Allah ne a zaɓawa wani yaro fuloti mai kyau to shi kenan shi kenan shi kenan in cinikin ya kaya sai a ɗauko mata ita ma kafan ta kawo mata tana gida sai kana zaune kana zaune dohoro a je matar ka dinariya dinariya tana sayar da fulotai duk ne son fulotai wurin ta zai kai mata inda wani inda da kanin wani akan cin amana ai sai ka ce ya wuce ka inda sama da cin amana na shi yin haka to to Allah ya sauka ai kuwa mu jira sakamako wanda ban da wannan sakamakon da muke ciki akwai tsari bustanan muta wannan ka duba ta haɗa da kaddararsa a sayan da kaddarar a sayan masu gona duba tare tana bustanan kaga namu ne da mu da kai da ɗaya mu zama amfani da shi da sai فأخذ الإز إذ إز من يدي هو ساقع ساقعه هو تصدق بثمنه كنت كنا بس ها إذا إيه، إيه، إيه، كل إنسان صدقة kai da wani a malamin addini ka ya ai sai an kai ka sai an kai ka to yanzu ban san shirye shiryen ba a da sai mu ce sai an kai ka jakan magoyi yau muna da labari wani wani wani miji ya karɓi kuɗin matarsa ya yi sadaka da su ku biyo mu ku sha labari fakalar tafi matarsa take ce masa ya sayyidi istarai salana ya cinikin ya kankama a kalmomin man kana nema su ke masu ya sayyidi hmm? ya sayyidi me da hauka ya yi ba wasan ba sai kyau ba Me gida Me gida kai me gida ne ya me gida kai ne da gidan ni gida ba nawa ne ba ya mai gida ka yi mana wannan ciniki hmm? ajiyar shi ne daga saifo mai mafita da kullum kuwa idan ba zan rafa ba amfanin gona zo ba ikan tafi gonan shi ba in ana ɗiban masara kai ina take zuwa baka da baka da ko gudu da baka nawa ya ta boye nan ce masara ta fara zuwa akwai yan yan noman blue sai da wajen plotin ya ko wannan bazara ta yi yanzu sakamakon karatun nan karshen ta ce maka to yanzu abin za a yi ga wani hikima sai ga wani hikima muku ko da plotin da za ka dinga nomawa wannan gonan tana nan gidan aljanna sun yi imani da Allah yanzu ne sai an sayo busan a gidan aljanna fashewa da dariya bai to gabo ne gabo ne in kuma ne shi addini shi da tsakaninsa da Allah gona shi aljanna kuma haka maganar ta ce sai yanzu mu zauna mu sayo gona in kaka ta yi mu je mu koma can mu ɗebi amfanin gona ba tina kuma mun koma bautar duniya ne ki tuna fa matsayin mu mu malamai ne ki tuna makoman mu ga fa matsayin mu mu zauna muna muna hidima wa gona a ba ni wajen na fa fi shidda na samu mutane cikin tsanani fatasabbattu bi ta'alihi mun sadaka da kuɗin za ku ja wanda ce sai ya ji ko da yaji ne kadai da sauki kotu sai ya iya su taso dangi su taso annan uba su taso ya za a ki karɓe mata kuɗi fak ala za ka Allahu khaira tana zaune da shi da zuciya ɗaya ba da zuciya biyu to wannan shine auratayya to kaga wannan rayuwar gaba daya na hannu fi jambi wa hayatu haula fi jambi ina salafanci ta salafanci wa kana al-imam wannan an gama wannan wa kana al-imam al-imam al-izz bin abd salam aidan la yakhsha fil haqq law matala'i baya tsoron zargin mai zargi ainihin a wajen faɗin gaskiya haisu kana ya amur bil ma'rufi inda yake umarni da kyawawan ayyuka bal shadda da fi dalika hatta qala anhu al-hafiz shamsuddin sai da ta kai hafiz shamsuddin na ce masa anin addawudi balaga fil qiyami bil ma'arufi bil ma'rufi wa sabtada fi dalika kai ya kai kololuwa wurin umarni da kyawawan aika ya ta a haka wannan su ne ayyukan shiwa gabanin malamai shugaban malamai babban na koli ko ƙananan shiwa gabanin malamai abinda ya kamata su yi kenan amru bil ma'arufi. su faro daga gidajensu don su ake kallo ake koyi wahaliya ba'adul mawaqifi ga wasu matsayoyi wasu bijinta da yi allati tadullu ala zalika الموقف الأول كان لمماليك الأفراس نفوذ في الدولة الإسلامية في أواخر حكم العباسيين وامتد نفوذهم حتى عظموا أمراء في الدولة أيام حكم نجم الدين أيوب في مصر lokacin kusan bayan san irin abin da ka ba su salamu din irin abin da ya auku sai sarki dinga sayan turkawa bayi turkawa kitika kitika aka dinga sayan su ana fa ajefa bariki ana koya masa yaki da su aje aji. da haka nan wa'annan barori har aka waye gari ma suka je mulki ha ba ko suka je mulki ba a zauna su ne su da su ne sojoji su ne manyan yan sanda su ne manyan sojoji na kafa saboda haka nan sai suka waye gari har an manta ma bayi ne suna yin ayyuka iri na 'ya'ya shi kuwa yana alkali ba zai yiwu ba bawa ka tsaya bawa ne ke? ta kai tsani a hasojoji suke hasojoji har yan sanda har duk wani jami'i in dai asalinsa bawa ne to ya tsaya matsayinsa na bawa wa in ma izo ya nemi alƙali zai hukunta eh, sojoji mafi yawan dakaransu bayi kuma an manta ma bayi ne kawai suna yin abunda duk suke so a gani to wannan matsayi fa amur a rufi har ya kai tun da wannan kaga ya taba gwamnati sosai tun da gwamnati ta ba su wannan dama to shi ko ina limami yana alkali yana mai cewa ai wannan dole ne a zo a bi doka wai jama ku gani dole a karkato a bi doka ta Allah ba ta kafa ba ana lil mamalik al asarati nufurun ko ma sarah kun ma barurin turka lil mamalik al baruri turka wannan suna da fada a jikin daular islamiyya fi awakil hukumil abbasiyin a ƙarshen gwamnatin abbasawa wamtar da nufuduhum fada a jinsu haka ya zartu hatta asbahu umara fi daula hatta kai suna shugabanci ayyama hukumi na jami'in dini lokacin gwamna na jami'in dini ayyo ainihin ne tara wa kana sheikh al-izz qadiyan al-liqabati fiha ainihin alƙali ne alƙali ne ga alƙalan da suke cikin wannan kasan. يقول سبحي رحمه الله لقد رأى الشيخ أن المماليك أي وإن بروري يتضعون لحكم الرك باي dole su bi hukuncin bauta bayi ne su kasan bawa bai tsaye bawa ba ta fi da auren fa bawa ba a ka yau an kuma bayoyi suna rike da mu'amai don haka nan kwata-kwata duk wani wanda yake bawa ne yanzu ba magana ba a karɓar shaidarsa kuma baya da ike da suna ba zai kudura aure ba ba zai yi aure ba da kafa ba zai aurar ba ba zai yi kaza ba kuma ga manya-manyan gwamnati ba yi shi a na bahaushe inda ka gane tafin kaka kara kaka ya za a kwashe ku a wannan shi irin wannan gwamnatocin da muka sani ne haka wancan sun fi wannan gallaki to kai alkali ya za a ce ah ina da makami alkalanci ina da makami na amur bil ma'ruf ba zai ji tsoro ba zai shiga wannan su aran gama da gwamnati su ɗauki ba daɗe da wa'annan shugabannin ɗari duk wani makirci ko a wancan lokacin akwai haɗa makirci fa balaga hum dalika a labari ba sai ya kai gare su ba to nan dakaru tun da alƙalanci yana da matsayi sama da dukkan wani matsayi a ƙasa alƙali alƙali ba za a biya shi ba na sai dai wannan zamani na bayan zuwa alƙalai suna kuka da wannan ba wani sarki ba wani wane da zarce ika ba a'a shi yana da ilimi yana da cikakken sani sama da sarkin don haka nan zai shi ne hukunta sarki ne zai hukunta kiyama zai hukunta gwamna zai hukunta alƙalanci zai hukunta shugaban ƙasa za su saukar za su tsoron za su soke naɗin da aka yi in bai ba a musulunci alƙalai na da irin wannan ƙarfin Fa fa'azuman khababu fi lamari ya girma don wannan bidiyar ta kullo ne daga gidan sarauta daga gidan gwamnati wata da al'amuru abu ya faɗi kaga wannan alƙali in yanzu ne ta yi ƙarshen ta hukuncinsa tuɓewa ko da ma za a tuɓe shi a bace daga sauke in an tuɓe shi sai an samu wani abu an nana masa an kulle shi tukuna amma shi yana an daɗe ba a nana masa ba wace kuma sallimu shehi ya dage ai wannan abu sai an yi shi la yi sakihu bai, bai'an suwa mamaliki bai ingantar da su in Eh, a cikin ijiya ba da sharaɗin shiriki dole ya zama hurrun ba Ngo go ban abdul a aure in ka koma babin aure ba ma bai kudu da aure ngo to yi har ina shi a gabanin ba wanda zai kulle aure a zantar da shi duk wani aure da suka kulla ba take ne kuma gwamnati ka yi musamaha an daɗe a ciki ai sahihu lahum bai'at Wala ولا شراء ولا نكاحا الكلام واضح وتعطلت مصالحهم dukkan mu'amalolinsu suka rushe aka rufe mu'amalolinsu yaƙi dai su je su yaƙi amma ban da kudura abu ban da hukunci banda banda sai banda sayarwa yaƙi kuda ma an ɗauko su ne an tsora su su je su yaƙi sa su haka yi bi zalika wa kana min jumlatihim ai daga cikin su akwai na na'ibus sultan har akwai mataimakin farki shi ma ba wannan an ɗauko shi an ajiye shi shi ke ainihin in baya nan zai zama zai gudanar da kaza shi shi ma ba ne ba zai ɗaura aure da ba mataimaki ba da kaza ne na'i kuma ba ne kuma gashi nan har ya soke shi fastashafa gababan ya kufusafa ya hasala ya tunzura da fushi wata ma'u wa arfaru ilai aka yi mitin na gaggawa aka kirawo alƙali faƙalar imamu na aqidu lahum lakum majlisan yake to yanzu za a zauna a zo a zauna gwamnati a zauna da gwamnati akan wannan matsala shi kenan za a zauna wa di alaikum ko li baiti malil muslimina na di a ainihin alaikum ya kamata a yi muku kira a yi muku roƙo baitul mali ta zo ta fashe ku gaba ɗaya nan akwai ƙanshi ƙanshi lokacin duk abin da ya shafi baitul mali na hannun alƙali da hannun alƙali don haka na kaga kuɗi duk da za a ba, za ka wasu baitul mali a yanzu sai dai baitul mali ta biya ta biya ainihin tafashe su in tafashe su kuɗi kuma za ka koma hannun alƙali alƙali kuma ci gaba da gudanar da abin da zai da faɗin ai kuna ji ko ba ku a eh za a ba su wannan dama a yanzu za su ci gaba da zama a na shari'a duk abin da su gudanar za su gwada karkashin shari'ar musulunci za su saya za su yi sayar za su yi aura za su aura za su yi menene dukkan su masu zama masu yanci kamar kowa wannan yan kullura ma ai kamar nema musu isra'ili ko da yake su su hanyar shari'a so suna sun samu izin ba ta hanyar shari'a ba wancan ba ta hanyar shari'a ne ba to a haka hmm? Iyi, a ah, ba zai duke bai zulmalin. To saboda kanan ka za a yi ba da dukiyar gwamnati aka sayo su ba. aka zo aka rume su har suka zama haka to yanzu in ana so su koma su ci gaba da hulɗa gaban 'ya'ya to dole sai a saye su wa a alu'a a go itikahum sai a sanya yancin su bi tsariƙin shari'iyyin nan na san masu gane suna ganewa farafa al'amra aka ɗaga lamari ila sultani aka kai kuma ga gwamna fa ba ta ilaihi aka tura masa alkali fa lam yarji ko fa ba ta ilaihi ah, fa lam yaji aka tura masa bai zo ba fajarar minar sultani kalima lokacin da aka tura masa wannan tukun bai zo ba shi kenan ainihin sai ga kalmomi marasa daɗi daga gwamna fiha jirza wannan alƙalin sai sai sai sai hasilu ha al'inkaru alashe hasali dai dama kira taro an da yadda zai maka mutunci shi ko bai je ba ainihin nuna ya yi yi ya wuce iyakar da aka ɗora shi shi ba ga iyayen da aka sashe ba ga yadda aka sashe ya ya kai shi har ina shiga abin da gwamnati ta yi shekara da shekaru fi da kolihi fi hadar amuri wajen shiga a wannan al'amarin mutanen da an fiye su yanzu gaba ɗaya suna mu'amala kamar irin ɗaya ya za a yi a tona wancan magana ai wannan ba magana an riga an yi ta an gama wa annahu la ya ta'allaqu bihi maganan wa'annan mutare ba ta shafi ba ta shafi alƙali ba ko me ya kamata zai ce mata haƙuri ne ina fagga bi bashe shi ma ya kwasasa ba ce ya kusasa waye shi izu wa hamala hawa ijahu ala himari ya ɗauki kare kitansa akan yaki wa arkaba a'ilatahu duk yan gidan sai tsora su akan jakuna ala hamirin akwara wa masha khalfahu min al-qahira aka biyo shi daga al-qahira da sham tunda ne mitra ai gwamna go a ina sarki yake a sham yana da masra don haka nan yanzu ya yi daga mai misra tun da abin akwai na kyan mutunci ga abin da gwamna yake gaya masa ga abin da kuma gashi wannan abu kuskure ne aka yi kuma gashi ya gyara a san yadda za a yi an kisa a gyara ana nema shi masa mutunci don haka nan ya tsoro matarsa a kan jaki ya hau kan jaki ƴaƴansa a kan jaki wannan jaki na kaya ya nausa zai tafiya kafa dubi daga misira zuwa dumai zuwa can falam yasil ila hawi nisfi baridi baikkan baik ada yang bari dua nau ne bari dua ha arba'atu farasik al farasik huwa kala satu amyani kaga bari du mil goma sha biyu kenan ko kaga bai kai mil shida ba da ya fara tafiya tun da ta ne su bari bai kai mil shida ba yana tafiya ai ba ya taka da nisa hata lahi kaho galibun nasi mutane ne kai faru ake ai na ya yi fushi ai malam ya fita wannan ake to ni ma haka wannan ma to ni ma haka da ai kafin a jima misira gaba daya ta tsatse ta dace hanya ta cika da jama'a ga cikinan zuwa wurin halifa in kuwa in can jama'a suka ce a haka a gaban halifa dole gwamna za su yi za su yi gwamna kaga kenan idan karatu ya karatu ba za ku zauna kuna faɗa da junan ku ba akwai abokan faɗan ku dan lam takad im lam takad imra'atun wala sabiyu ba wata mace da sai tunani za ta zauna da wahala tafiya ko wani yaro gaba ɗaya aka fito ne bahaushe ke cewa kwansu da kwarkwatan wala rajulun la ya abahu an ya takallafa bai tunanin ya fafa wala siyama al'ulama ballan sana ma malamai ka kafa bane zai shi jama kansa ai ya tsallake biya ka ai mutashaddidi ne ai nan kai da dai kai ne wa ka bashi dukkan sun da malamai karatu malamai gaba ɗaya suna bashi मालाबाई दिक्क संसार को लेके दो मगन दे पति आ कर सके बगा से आए तो बा बगा से का पुलोगा हाँ अब तक कथा वा कमाना वहाँ पर वर्षों रहा अकबाई अल्लाह दुख मासो खाओ जारा मासम मतन की दाते जने तो अगरी दुख संसार हो तो आए तभी आया उसे सुलाहा हो या उसे वो लमा वहाँ कहूँगा wasu jaru da attajirai dukkan suka haɗu haka wani hauhu yana kan jaki na tafiya ga gari gaba ɗaya yana tafiya zalika sultan da kamara. labari ya samu gwamna kafan abun da ake a cikin gari jami'an tsaro fa kan sa labari malam bayanta ya fita da iyalan fa kusan dukkan mutanen gari sun da sun jirgin sun da wurin halittu. za su je wajen shugaban kasa وقيل له متى راها فذهب ملكك قبله muddin yake san ya kara fatan gwamnatin ka ta rushe mulkin ka ya tafi kafin shi ya tafi har ya kara to a haka to ga fa bakin mulkin ka baka iya mulki ba wa qabala faraja fa kuma ahu ala an yunabi ala al-amri to yanzu a kira a zo a yi taro farfar ko faraja ki sarkin kenan wancan da suna can suna tafiya faraja yake sarki kenan wata wattafaqu ma'ahu ala an yunadiya ala alal amri a yi kira a zauna wannan matsalan a gyara ta fa'arsala arsala na'iba sultana ko bil tsafa aka tura na'ibin sarkin je ilallabi malam ya dawo falan ya fi fi ina bai ba da fa'ida ba fan za za'adan na'ibu hankalin na'ibi ya kashi wa kala kaifa yunadi alaina ha ba ce ya za a yi wannan malami eh ya ce mana bayi ne mu wa bi ana ya sayar da mu wa hana mulukul ardi har fa ya zama mataimakin abin nan والله لا أخيرنه bi جم باش زائد تقبيما zaɓi الدنيا كون na ko هذا وركب بنفسه يهو في جماعة وجاء إلى بيت الشيخ كان يا داود ألا لديك يا داود تدعي داود هكا تقول داود داتا أكا أن يسلوه وما يسلوه تبقى داما دا برون برون أن يسلوه بعيبا شكرا وجاء إلى بيت الشيخ شيوا نعم جميل تتقوا والصيف مصلول في يده في مرة في جرم الله فترك الباب بقى قوفا kafin in ya kafe shi kawai za a ce to an samu mistake tsakanin sarki da abunan shugaban tsaro da menene an yi kuskure yi buga kofa fakara da walar da shi gidan malam ba a gadin sa sun tubi haka ake barin sa watsi dan malam ya fito fara'a minna ida sultana fi mara'a ya ganci a zume a burkusi a jiki takobi ma an fito da shi daga gida ina malam fa'ada ila baiti sai ce bari je in same ya koma gida ce wata rahalakul hali muwane ne amma da takobi ya zo tsirara bakinsa na kumfa famar tarafa lalata ko damuwa ma bai ne ka ganin sauraro kenan sura mai haskawa wajen awar bilma sadaukar tare wajen awar bilma a ko a jikinsa ne wala ta gayyara wa ya waladi abuka aqallu min an yakutala fi sabilillah ɗana babanka bai kai a kashe shi saboda Allah ba mutumin kirki yake mutuwa wurin saboda Allah babanka da ya kai martaba a kashe shi domin Allah ai da ya kai martaba ba irin ne a sai kashe ba bani mai zunubi zai wahala an samu wannan martaba martaba makiya Allah ko yan bibi'a su kashe kashe mai daraja to ina ga martaba ba ta kai haka ba ƙarfinsa bai kai ya mutu ba domin Allah inda ake za a kashe shi saboda faɗin gaskiya ai da ba haka ba to yanzu dai ya za a yi a cikin gida suke wannan sun ba makaraja sai ya fita waka an da ƙaba Allah ne kai ka ce kaddara Allah kadar na zala ala na ibe sauka yadda ka san wata kaddara ta sa ta kanka fahina wa ka'a basaruhu na na'ibi yana kallon shi shi malam ɗin ya fito ba handa ba gora ba makani ba bindiga yana kallon shi kawai ya bai sabiyar da na'ibi hannunsa sai ya ne hannu ya bushe kasan hannu ya bushe sai da aka ake yanki inda ba a jiya a ana son a ɗauki littafi na to sai dai in na tashi tsaye na juya da hannun na kawo shi kan littafi gaba da hannun ya shige ga ta kwabi a kafa domin shi wancan har ga Allah ya zo kashe malami amma sai Allah ya masa na annabi Ibrahim kwabi ya zama da. ko kuma tsakanin annabi da wancan mutumin dalil wanda yana kwanta gindin bishiya ainihin ya zai ɗauke takobin ta kuna yake ya tashe cewa zai kare ka ita Allah takobi ya ba ya ku ɗauki takobin daidai inda zai ɗauka ya ɗauka ce kai kuma fa yake a tsaye a guri to shi ma wannan haka na ibin kai kafin na ibi irin wannan ba a sa banza wata kafa sai minha takobin ya faɗi wannan waƙaƙi ne ya aku akan ainihin izu bin abdulsalam warta dafa fa mafasilahu sai gaba kuma sai rawan sanyi yake sai kyar yake fa baka ciwa na yi kuka ya fashe da kuka sai hawaye wasu ala shekhu an yi da'uwa da ku yake roƙon malam yin du'a'i ga hannu yadda ya zamo malam bai kadare mata ta anna ta nalu mata ta wallahi ba mu bi Allah ne bai sa Allah ya gale mu ban mu ne suka yawa na zana yi mana abin da ake mana sai ce roƙi Allah ya warkar da ni gashi gashi gashi wannan sai ka tuno irin sauran kafa kenan ko wanda ya kafe yace amana annabi dai sai roƙi Allah ya fitar da ni daga nan ba ban cutar da kai ba har ya roƙi Allah ya sake a na uku da yake ke ko kuma a'a wancan na misira da farasu ko mata annabi ibrahim shi ma ya bude da ya shi kenan wa qala ya sayyidi khabbirna ايش تعمل sai ce me kake so tun da an yi koga ake ce masa ba mu labari ne za ka yi a ah, e, eh, mai a yake ce mai yake ce wa kenan izu kenan yake ce malaka yake ce masa ka ba mu labari ne kake so a yi kalar izu unadi alaikum wa abi oko? ba ku suna kin kalman ba so mu ne za a sayar muna gwamnati muna shugabannin gwamnati muna kaza amma a tuno da wata magana mu ba ne sarki ma goma yanzu ne ya kai ka da wannan kakwale kakule ai abu wannan an gama shi yanzu ga shi shi ke cewa me kake so a yi allah ya gabata yi ce eh zan kira jama'a in sayar da ku wa unadi alaikum wa abi'ukum tunda ku kaddara gwamnati ne za a fara ku duk wani mai mukami wani sojan da yake bawa da wane ne duk gaba ɗaya yanzu kaddaran gwamnati ne za a sayar da ku gwamnati Allah ba shi ta saya shi kenan sayar da ku kala wa tamma lahu ma arada ai shi kenan haka aka yi wanada Alan umara'i aka kira shi a gabanin nan wahidan wahidan shugabannin dakaru masu mukami kaza masu mukami kaza masu mukami kaza dole haka aka dinga kira su tsaya bayan da ana cikin ba ba ku gani ba mamaki kuke malam duk wanda ya rike Allah Allah sai ya taimake shi ba za ka rike Allah ba kana kaɗan ɗan ana kai ka ja baya sadaukar da rai kawai za ka da Allah ya da kai in ka mutu shi kenan in ka rayu shi kenan gala fi zamani ya kuke sayar da araha bai karewa ba ya sa musu kuɗi wa qabilahu ya karɓi kuɗin wa biyu fi wajhihi alkhair duka ya kashe su a jiskokin alheri ba a da ya sa ba mutumin da ya sai da kayan matarsa ya sa daukar yana neman kuɗin da zai taimaki talakawa a matsayinsa sannan shi ne zai sayar da wannan zai ya kai kafa waje koyi haka duka ya kashe kuɗin wajen taimakon al'umma da su wannan shi ne aikin da ya kamata gabanin malamai su yi idan aka ce kai shugaba ne to ana neman kayan da aka baka shugabanci abun nan ka riƙe shi da kyau abun nan ka inganta shi abun nan ka haɓaka shi abun nan ka san yadda za ka yi da za ka yi shi ba za kuma za ka ce ah, to shi kenan tun da yake haka ne bari je in yi bara ba bara na yi ba a yi bara a kafa abu sannan kuma a ci gaba da bara ana rikon fa ha idan har aka riga aka kafa abu to abun ne ya rike kansa wannan abun ya rike kansa a fa duk yadda za a rike kansa ba magana yanzu wannan abu mun riga mun shiga inda muka shiga abu biyu ne yanzu ne neman kuɗin mu daga bara sai saka da sata wannan ka haɗa da face ne da damfara ne da kowan nayin ne da bai ne yana hanyar neman kuɗin mu in ma bara bayan yana ce to yanzu ku tara mana taimako ba ci kawai da gudanar da kaza ko kuma ya na za a samu barawo mai fasowa a haɗa baki a faso a haɗa gudanar da abin amma mu tsaya mu sarrafa abin da muke da har ya zama yana tsaye da kansa malamu dai a ƙasa hausa yana da wuya a ƙasar hausa ina magana ina magana da masallacin a wannan magana har da wani masallacin nan in aka riga an kawo to sai dai bara ta rike shi aka ta an gina masallaci fuloti kaza gini kaza wane ne kaza to ana shirin wanda gina wannan masallaci ya dinga kawo taimako har kira ne ake idan kai gini baka ba baka gina mutane ba ka gina wa kadangaru a yi makaranta sa na ana kawo masa taimako ana kawo masa cin hanci talla mu'assafa a haɗa biyar da aka yi taimakon aka yi ta bayar na bayar mun haɗa an fitar da bukka an kaza an kaza to wannan bukkan ta riƙe kanta ko ba haka ba rubuta shi ba zai yi ba a bata haka tun da an san an yi ƙa'ida wannan buka mun kama ta saboda kaza ne ba wanda za a ba ke sa kowa ya zo ya biya ko kuma ku riƙe mana da kyau har sai buka an inganta ta ta riƙe kanta to ka ga dole dai fa ko saka izu shi gwamnatin yake tsagawa talakawa al'umma ne yake faɗa kansu ina jin game tambayar eh ba za su kili eh haka yake Rudoyi ku fasa gaba ɗan ƙasar ce ƙasar ce ta yi fushi. Eh suka bi shi. to haka domin abin da aka rubuto dole ne komai in aka to a sanya za a yi iya kanfa amma ba za ce to a nemo ba in ba mu a yi bara mu yi bara mu yi bara mu wannan kawo wannan ce kayi ke kayan ka idan wannan wuri ba zai rike kanka ba ba mun za fito abin da ba za mu iya yi ba za mu koma bayan da muke za ta baya gare shi ba tsoro ba ne ba wata rana da zai mu amma dai wannan karan mun daga mun kafa duk duniya su ga mun kafa sau da kan shi kuma waɗannan abubuwa sun da makarata in dai za a bi ka'ida wallahi mana za a samar da abin da zai riƙe wurin sauran wanda suka riƙe da suka riƙe mu ne kaɗai da gabara sai fata sai da an samu wani ɓarawa ya ebo ya zuba mata kawai a yi tafiya da shi a sa wani ya ƙara ya ebo ya zuba tsarar da sai tsaya to ai ma wannan ba mu hanya halarce ba ha taurari da mako a yi su neman taimako kenan ba maganar taimako kwari ke taimakon ba. sai an ga abin da za su yi idan an ga abin da aka yi abu ya yi kansa ina tafiya to shi ke so lokacin nan jama'a za su ce sai yanzu ya za a kama shi mun san abin da ake samu ba zai iya kai a ƙara shi ba to amma shi nan sai mu san yadda za a yi abin nan makaranta ta ke kanta tana biyan albashi da kanta ga kuɗi ta rage to yan kuɗin nan ba su kai a sai wannan gida a ƙara ta ba to a lokacin muke to iyaye to abokai to masu neman da Allah ga gida a saye shi abin nan mutara tana da yan kuɗi amma kuɗin da ake rara ba za su iya sayen gidan nan ba don haka nan a sace irin da jiya sai a fage kullum tun da za nawa kuka tufamar mana nawa ake kashewa nawa ake kaza nawa ake kaza aiki diddiga nawa ya saura yana faura eh, to dan furkushin da yake sauran nan wannan zai ce sai yanzu ka gani da ya biya kuɗin makarabina an biya abin da wuri ke bukata har an samu rara to yanzu muna bukatar nan wurin ya sake haɓaka jama'a a ƙaro kuɗi lokacin ba da taimako ya yi da yaya za a yi a riƙe wanke a ƙara faɗin wurin za a yi tun da babu ƙasa sun yawa to sai a ƙara wannan ita ce ka'ida kuma wannan shi ne zama dole in an yaka za a ci gaba amma sai kullum da bara za mu dogara wa ne babu kaza wa ne babu kaza wa ne sai a kai maka wa ne sai a kawo ce a ah. mu gina abin kuma sannan kuma sai da zai da wa ne zai zai amma zai iya tafiya ba shi ne ya faru a an yi asara ne a an yi nene ne in an duba eh gaskiya ne an yi asara to shi kenan a sake tallabawa gwaji za a sake a sake tallabawa a sake hada abu to da haka aka mai bide mu bar wannan sauraro ko wannan shine matsayi ɗaya na isu bin Abdulsalam to ya kuka ga matsayi bai yi kama da rayuwar mu yanzu ba nan ku ba abin da muke bukata yanzu ba kenan wanda irin aikin wannan bawan Allah almajirai abin da ake neman ku ciki kenan sai dai ku ba ku kai ku shiga ku yi da gwamnati ba a'a ku tsaya a eh, ko to dan karami abu babban karatu sai ka kuke shi sai ka dawo da shi dan karami dan jide tsoken ku ku sarrafa shi a tsoken ku tila duk wani abu da ku mara don cewa ita ai ba haushe za karanta rakumin ka mai rakumin yana labarin rakumin sa yana labarin gabatin sa kai kuma duka zakaran ka kai ma ga matsayin na biyu al-mawqifu tsari wa huwa wannan matsayin na biyu shine mawqifun azimun sai ya wancan mu yadullu ala sidiqir rajuli mai nuna gaskiyar mutumin nan wa ala shaja'atihi wa kaza ala khawfihi min Allah wahdahu mai nuna tsoron Allah ba wa adamul khawfi min al-makhluqina da rashin tsoron halittai kaza ya dullo ala giratihi kuma har yanzu wannan matsayi na nuna kishin sa wa ta'abihi li sha'airillah ibn abdussalam da girmama wuraren bautan Allah wa bughdihi lil ma'asi da kyamansa ga fako yana kin sako yana fushi da fako lidha fa innana nara nusratallahi lahu a wannan zamu ga yadda Allah yake taimakon sa yadda ya ba da rayuwar nan nafa haka Allah ke saukan masa da taimako kamar yadda ya auku ga wancan na'ibin sarki bisa ba bisa ga ke menene mai yasri lakum amalakum wa qulu qawlan sadidakum yasri lakum da ku. إيه شين يا الذي عمل اتقوا الله آه، يا الذي عمل تقول لها هو قول قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لك ذنوبكم وها هو الموقع قدام إيه وقعت له حادثة مع مع كبير أمناء السلطان وتمت الله تعالى face samunsa tare da babban aminin na yanar mutane a yau sarkin kenan faka da amida sahibu masu sabiri is umara faka da amida sahibu matsayin al'istidara gudanarwa kabirin ulama ma yi ainihin tsawon gode sahibu ne kabirin babban kaninai. si como shi kuma pájaros de a sunansa na yankan usmanu shi wannan mutum ila ahadi masajidin sama shugaban amintattun sarki ne ya je ainihin misira ko ila ahadi masajidin sama ta sun zo abin da aka sai maka gwamnati za ta yi a masallaci za ta yi wa kama ala zahari tabbala hana sai gidan disko a kan masallacin hawan masallacin ya yi wurin kaɗe-kaɗe tabalakan tabalakan da shi na a ƙasa ko ai a kama alasan ilmar masjidi ka'imatun musiqiyin an gani haka fa a kan masallacin nan ne aka shirya wurin wasa zallar na haram haka za a wani ana kika a kai a kan masallaci yadda dai ana ka an daɗe ana fata fata'ara da zalika ma'ama yan bagi wannan ya yi karo da abun da ake nema ya bagi yan bagi ɗin dai an yi wa an yi tawafura li amakin ibadati wanda a wadata ke a wuraren ibada wuraren ibada ba ana bukatar nutsuwa ba ana bukatar shuru ana bukatar kaza min aljawil hali alladhi yunasibu aljalala amma a je a kan gidan sama ga ana kira kai music na tashi falamma ya gina wurin wannan wurin shakatawa wani a kan masa ya duba filaye duka filin masallaci da ya fi kyau da haka nan shugaban amintattun gudanar ya gina ainihin wurin shakata a wurin shakan masallaci ana sallah a kafa iko na jarhole ya ba salam ma sabata zalika da shi da wannan ta tabbata a wurin malam hakama bi hadani hadal bina ko za alƙali ne ya zarta a rufa wannan ginin wa askata ta fakarar dini ya soke da don ya zama fasiki <clears throat> shi fakarar dini waye usman ba su sa alama mana wuri ya soke sa ku duba girmansa da kujerarsa da mukaminsa ya sa a rushe ginin da ya yi a kaza a hukunce a gonatance kuma an soke sa tunda ya zama fasiki falam yastati ahadun tanfil al-hukm ba wanda ya zartar da wannan hukunci tunda shi a kotu zai zartar fa zahaba al-insu ya tafi da kansa wa auladuhu ya ɗebo ƴaƴansa so ne ƴan sandansa wa hada mutabala kana suka fara kwanto ta ɗaya bayan ɗaya suna ruso ginin a daga sama bai damu da rayuwar shi ba ثم da hal استقالته للحاكم فقبلها a ainihin ah, sun ko yana gabatar da rikayensa ga hal faƙabila ne wa na fakarun dini wa gairu an na na kuma la ya riga yana zata, an gama komai ko sai wannan zai sauka to ai hukuncin da yanke na yanzu bai da abin tun da ya sauka bai da tasiri a gare shi wata faka an jahaza sultanu rasulan sannan aka dace sarki ya tun ya riga ya soke ke da sahu ya soke aini abun nan ɗansa kuma yanzu ya janye daga hukunci ya yi ritaya sai aka ɗauka hukuncin ba zai tasiri ba shikenan aka haɗa sarki ya haɗa fafo ya haɗa jakada min indihi ila khalifa kuma da shi wannan a ciki waye Uthman Fakhruddin wa adda risalata lahu aka ba dini ya kai sako zuwa ga sarki da ilayhi wa sa'alahu hal ita hadhihi risala min as-sultan shin wannan zaƙo ka ji shi daga sarki ne faƙala da ya ce walakin amala niha an sultani sakar dini sakar dini eh, ibn shekhe shiyohi ai kafin wancan saƙo saƙo hukunci ya kai ga sarki faƙala khalifa innal mazakura a tsakahul izu ai wannan da aka kawo na wannan rahoto da kawo izu ya riga ya soke shaidarsa ya soke abin nan fasiki ne ba za ka riga maganar ba عبد السلام فنحن لا نقبل روايته wannan magana ita ma ta kare hukunci bai za su za su san ne a ke kai magana da ƙarfi eh an sarki ya aike shi ya kai ga halifa na wannan matsalar sai aka ce ai ba za a karɓi shaida ba domin doka ta riga ta zo daga alkali an soke wannan don haka nan wannan magana ba za a karɓe ta ba ta ma su ce tun da san ya riga soke shaidar ba الموقف الثالث وهذا الموقف خصوصا عظيم wannan yana da girma na shi irin girman yake bayyana alwala wal bara'a yana bayanan goyon baya da yankewa fi a aqidatir rajul shi izzu kenan kama yu'addu darsan shi ma wani darasi ne fi gayatil ahliyati li wulati musulmi na jami'an da shi wa gabanin musulmai gaba daya fi zambi a a'da'i wajen zargin goyon bayan maƙiya Allah الولاء والبراء الولاء أي للمسلمين والبراءة للكافرين توشيكنا وها هو الموقف اتدم الخلاف أنسى مساقاني أقسم مسلمي أجهوني بين الأخوين أكان وعد علي سلطان الشام قمنا الشام الملك الصالح إسماعيل ولد سونا وسلطان بكرة asalihu najamuddin ayyub su gono ni wa da kani ne ko mu ce kon juna ne to kafin masifar cikin gida sai hada ya haɗa da kawai a su da gwamnan sham da gwamnan misra wasin al-awwal na farkon sai ne mai taimako waye na farkon eh, eh. لا آه، الملك صالح ونا شام تينا فيلي ميت مقوبة لبيلا لكن فوش شي غمنا شام أقوي كريستو في كافر قتل في أها أكيد أسو أكاد ذي كي يغونا مصر أقوي أدد أنا أوقع مصريين أعداء الإسلام وتحالف معهم في أبو تكادهو ala a akhihi za su tsaya ce ya yaƙi ɗan uwansa wa atahu fil maqabili madina ya ba wa kirtocin nan garin faida wa qal'atu shi gwamnan ina ya ba wa kirtocin ina saida da kabar ya ba su a kan za su shigo su ba shi sojoji ya yaƙi ɗan uwansa gwamnan misira wasa mahalar salibiyina kiristoci suka sai wa Allah aida an yi dakulu dimashka za su shigo dimashka su ta yaƙi wa ya taru min hasilaha za su zo su sai makamai a sham tun da sham nan ne kusan yin kwatan makaman duniya a lokacin wal alatul harbiyya duk kaga gwamnan sham da ya yarda wa ma yuriduna duk abin da suke so ya ba su dama akan in sun gama za su taimaka masa ya yaƙi gwamnan misra wa habba shekul izu kal asali ba ina misira ba ya taso tun da duk abin da ya auku a ƙasa halifa ma na je da shi kamar za ki ce wannan abin da ya yi kuskure ba za a ce lalura ta halata ba waka taba kutubatan ya zo masallaci ya yi irin wata huɗuba ya da hankalin duniya fadaha fi afidatil mu'minina ila yau har yanzu wannan hutuba ka ɗauko ta amonta na nan cikin zukatan mu'minai wa kana tata urwan sunan hutuban zammu muwalatil a'da'i wa taqbihil khiyana wa zammu taqabih eh, wa taqabih al-qiyama kenan kaga nan yana nuna hudu ba ana mata sunan tun tun tun za a ce hudu ban da aka yi ga topic din ga topic din hudu ba ka ba don haka an yi bayani ka ba wannan tun lokacin su izu shekara nawa kenan ma nawa ne ba a riƙe ba sai an duba ya faɗi ya faɗi ya yi wajen hudu ɗin wajen ɗari bakwai ko da tattun da aibuwan sauka duba to a haka tun wancan lokaci an yi hudu ba za ta wannan huduban da za a hudu ban ka ga sunanta ga matashiyar saƙon da ke cikin huduban. to a cikin nan kuwa in muka da wajen babin hudu ba dole ka zo da wuri ka ji tun farkon hudu ban zuwa ƙarshen hudu ban Allah ba shi ka hukunta da za ka hukunta ko ka gane ko baka gane ba ko tambaya ka je ni ne ban gane abin da ake magana kan hudu ban nan ba har wurin tambaya ban ga wani wurin tambaya ba da haka nan kai ka gane to gane da ni wa afta fiha yayi fatawa bi taharimi bai istilahi lahum ba can gona ya ba su zama su zo sai maka mai ba to ya yi fatawa sayarwa da kafirai makami haramun ne kaga suna sane da wannan magana a yanzu musulmai ne aka haramtawa haka tun da makamai sun koma hannunku wa qata'i min al-khutbati du'a al-sultan wa qata'a ko addu'a min al-sultan min al-khutbati daga nan ya yanke du'a'i wa santi isma'il wa huwa bi musabati al-i'lani bi tarki baia da kaga me bara'a ne ku? ya nuna bara'a ga sarki da gwamna wa qala fihi allahumma abarimu li hadhihi al umma ah, ko ibrahim rusdi ya allah abrim ka gyara wa wannan al'umma ainihin kiliyarta ya izzu fihi Masoyan masoyanka ɗaukar ka. ba irin wancan makinka ba mai ɗaukan ƙafa ya ba kafirai mai ɗaukan makamai ya ba kafirai waya ya dillu fihi a ada'uka maƙiyanka fi ƙafa waya ya amalu fihi bi ta'atika wa yanha fihi an fita fa amara sultan ainihin wa kana kharij dimaska bai ta shi nan take sarkin nan gwamnan nan ya sa a kama shi a kama malam ba yau aka fara kama malamai ba a kulle shi wa azalhi a tuɓe shi daga gaba ɗaya tun da shi wancan yana da kuɗa a jiwon bangon yasa aka tuɓe shi daga hukuncinsa wa kada asara an faru a alaihi sannan su masu taimakon malam suka ba shi shawara bi an yi bila da ya bar kafa don wannan gwamnan masharranci ne wayan jumina sultan ya samu tsira daga wannan gwamnan wa addu lahu al-khutta suka shirya masa ga inda za ka bi ga yadda za ka yi farafa da dalika shi ya gudu Allah shi ya yi fa aradu alaihi suka ce masa to idan ba za ka fita ba ga wata dabara an yastabi'a ya koyi za a baki makoya tun da zai iya koyewa فقال والله لا أهرب ولا أتبع وإنما نحن في بداية الجهاد ولم نعمل شيئا بعد وقد وصلت نفسي على احتمال تحمل على احتمال أي تحمل ما ألقى ما ألقى في هذا السبيل yake kun san Allah to wallahi ba zan gudu ba kuma ba zan koyi ba وإنما نحن في بداية الجهاد أي منا شيء شيء ده بمتعاتي ولم نعمل شيئا بعد بمو يكون عبادة وقد وصلت نفسي نا وحقولي نا حقولا تدرينا على احتمالي أكان زنجوي ما قل ما ألقى أبن دزان دشي في هذا السبيل والله والله كنا لا يضيع عمل الصابر والله لا يضيع كنا Allah ba rantsuwa ne ba Allah bai tozartar da sakamakon mai haƙuri duk mai haƙuri Allah ba zai fata aikin sa ba to wannan mutum da an ce gona dama baya gari ko eh, ina waje da gari eh ina ma mun hmm, saboda abin ana tafi tare gane ta wa na kharije bi maska bo wa na kharije bi maska daga inda aka yi magana zai nau ne daya biyu uku hudu biyar ni ma ya ɓace min da nuna ne ku eh a na wuce shi na wuce shi eh layi na ah. kai ka kashe gaba daya baka ya kashe baka wawo ne kashe ba na'am an gane ku yana waje ake cewa maza ya kokari ya bar tun da hudu nan kowa ya bi tun daga waje ga abin da yanke masa hukunci to ya bar musu garin ko ya koye shi ce wallahi ba zai koye ba ko ba zai bar gari ba wannan ma kalimar sultanu sai da kan ya dawo gwamna ya dawo ismailu ila dimashqa zuwa dimashka gwamnan sham ko Ah, ila dimashqa ko afaraja anhu sai ainihin ya yafe masa walakin mhm. da izbun abdussalam umira bi mulazamati dare sai dai yanzu an umarce shi dokar da aka ba shi kawai kada ya bar gida an masa tsaurin talala wa Allah ya siya kada ya karanta ban da fatawa fatawa fa an soke kafin kwaye limanci ta kawo an sauke shi daga limanci an sauke shi daga karantarwa an sauke shi daga ba zai fita ba ita to wala ya sami bi ahadin albarka, kada wani ɗalibi ya sami da shi kwata-kwata shaidda da ana ruwa fasta mu fi salatin juma'ati sai ne bi gwamna ilimi zai yi sallar juma'a ma'utamman bi imamiha shi zai bi limamin da aka hana sannan an zai kaɗe ban gida amma su to zai zo yi sallan juma'a zai bi limamin da suka hana wa an yu'ida ilaihi tabibun muzayyano amma ido masa da likitansa idan idan hasa hasada ilaihi in ya bukata da tunda komai na gidansa an bashi wa an da al-hammama zai shiga bayi wanka فأذن له في ذلك سند أشجع أشجع كثيرا منا ومرت الأيام قانو كاسو كوتي والشيخ في إقامته الجبرية إن إن ديت زوني دولي وقد مني أمين الإبتاعي أهانا ما تفتوى والإبتسالي بعاد دعلاك دون من إخوانه حد جنجة أو طلابه إذن إيه ابن تيمية فطلب الهجرة ينهي توري قولا من دمشق قافدا مصر هو مصر وأفرج عنه بعد مشاورات أكبر شباين مشاور وريد أكي فأقام بدمشق يدون عين أكب أكا إكيرا يدون عين دمشق ثم نزع منها إلى بيت المقدس يبد دمشق يقوم بيت المقدس duk mukamansa ya rafa ku baliku, maliku annasir sarki ya same shi can ainihin abunan dawudu filfawi fakata alaihi tariqo ya tare shi wa akhadahu ya kama shi wa aqama bina bulusi muddatu wujida lahu ma'ahu qutubun nan inda ya samu musibobi daban-daban ثم انتقل الى بيت المقدس haitu aqama mudda ya zauna can dogon lokaci sun baja asalihu isma'ilu kenan wanda ya ja masa abin da ya ja masa wal malikul mansur da farki mansur sahibu hisqin wa malikul faranji da sarkin turawa Je a sakirin da rundunar rundunoninsu tun da dama ba suna shirin za su yaƙi gwamnan misira ba ga sarkin ga gwamna babban gwamna ga sarkin turawa da sojoji wajen shihim ila baitul muqaddasi ya kafa donar diyar Nasiriya za su je maka ka duba ba فطير صالح إسماعيل وبعض خواطه إلى الشيخ بمنديل shi gwamnan kenan Ismail sai ya tura a ainihin ba'adu khawasu biyu yan damansa ma'ana wakilan gwamnati da tawul hankicin sai kai wa karshe alaman zai ba shi amana ga tawul ya karɓa ya san an ba shi amana amma ya janye daga maganganun haddan nashi wa ƙala lahu tadda fa'o min dili wannan sawul in an baki alaman gwamna ya huce daga hudu bakwa amma ga sharuɗa ila shefe wata talaffafa lahu gaya ta talaffafe alalabe shi shi malam kenan wata idhu kai masa alkawali shi wannan wakilan gwamnati a yi masa alkawari bil audata ila masiri za a dawo masa da mukaminsa na alkalanci da mukaminsa na limanci da mukaminsa na fatawa ala ahsani hali fa in wafaqaka in ya yarda to fa in wafaqaka ko sadaqulu bihi alayya sai ka kawo mai shi sun da anan ina abun nan in ya yarda da duk wa'annan sharuɗoɗi to shi ke nan sai a ɗauko shi a kawo gwamna shi wa in khalafaka fata ilhu kai mati ila kai mati ka kulle shi a watanke kusa da na tun da lokacin sarkin a ya zo gwamnan ya zo wurin ne to a yi mata gidan kurkuku kusa da gidan inda aka saukar da sarki daga wani ma shi aka shirya a tsakko shi daga inda yake a kawo shi nan khaibar falan ma raji a rasulu bi shekhi lokacin da shi manzo ya zo wa malam shari'a fi masaya ya shi, ya ci lauje lalama ba wa mulaya fiye da ba shi haƙuri za a dama da ka ai bai kamata ba wancan ma abin da ya gudana shi ɗan dai aikinsa sun matsalar bai naka wa baina an ta'uda ila masjidika tsakaninka da ka koma mansabarka matsayinka na limanci da matsayinka na alƙalanci da matsayinka na mai ba da fasawa na ƙasa wa makunta alaihi ziyada da zabu da zaka an san kasira lissun tsani ka da ga gwamna kabila ya yadda kyau ka sun baki hannunsa la gaira full stop yanzu kawai abin da ake ma ka karyo kana karyowa ka zo wajen gwamna ka ba da kwari kai abin nan ka shiga ka ta hannun gwamna ka kama hannun gwamna ka kumbace shi shi nan ka ba ɗaya shi yanzu za ka koma ka ba faƙala shi wallahi ya miski ma a razafu an yi ƙabila ya dayya ni ba zan yi da gwamnan kwai sun masharuna ba gwamnan ku ya zo ya ce zai sumbace wani Allah ba ne ya kabar ya dai ya fadlan an an a kabila ya da hubballe ne sumbace wani ba haka hmm? ka hannun hannunsa kawai a dawo ma da kayan ka duka mukaman ka yake Allah ya kiyaye ni ba ma zan yi da shi ya sumbaci hannuna babban lasarar ne hannun hannunsa ya kawo kai jama'a ku ji da kyau an tun fi wadin wa ana fi wadin ku je ku yi harkokin ku ma shiga da harkokina alhamdulillah alladhi afani ma min mabtala mabtalakum bihi ina gode wa Allah da ya kukutar da ne daga abin da jaran sai ku da shi yanzu da ɗan abin da za a yi ba wannan Allah ba zai kama ni ba wa qala rasul ya shaykh Allah gafarta mallan kaddirli an tuwafika alama ya talabu ka girmama ne ni nake sa ina roƙon wannan martaba ka yi min ita an tuwafika alama ya talabu ka yi da abin da yake nema saboda ni ka karrama ni wa illa ita kalfuka in fakkan izan kulle ka kuke ta bi nuno fa فقال الشيخ افعلوا ما بدله abin da kuka ga za ku yi da ni ku yi mini fa aka da nan ta ce kama shi kuwa wata tsalahu ya ɗaure shi kusa da tantin sarki shi kai mata ila da kai mata sulfani wa kana shekhi ya tsara alquran malam yana tilawa qur'ani sai wata kalbi ina zuba tilawa ina zuba tilawa ha haka wannan haɗa tun da kaga gatan ce gatan ce buka ce sarki na ji tilawarsa sai kuma sarki na hira da fadawa sai kuma na tilawar ƙur'ani wasu tsamu ya sama uku alƙala yau ma ran na sarkin nan ismailu yake ko basulkano limuloki faranja yake gaya turawa sarakunan tun da ba an yi baka wandojinsu ba an zo an gude za a je a tafi a yaƙi misalar da su da su ake cikin da su ake menene da su ake haka to shi kenan suna mitin a wannan tantin nasa ga malam ta a daure na karatu sai tantin yana sai shi mutuncin malamin Allah ya tuza ta shi a hannun wa'ina a nan sassu ma'una haɗa shi kuna jin shehin nan wani tsohon nan yin da karatun da yake الذي يقرأ القرآن فقالوا نعم من أجل مدنه فقال هذا أكبر قفاوة saboda su wa'annan ba su san liman ba sun girman fasto wannan ɗaya daga manya-manyan fastokin musulmai ba faston fasto yake nufi ba kana yi mutane magana da abin da suke ganewa kamar mu yanzu fasto in ya zo muke sai mu ce limamin su ne go idan muka ce limamin su ne za a ji ganewa mutanen ba za su ji ganewa to su ma in ana son a ce limamin mu sai da ake masa babban fasto ne wannan da kuke jin sautinsa babban fasto sun musulmai ne kada habaqtuhu na kulle shi li inkarihi ala taslimi lakum husun al-muqrinin na kulle shi ne saboda ya nuna bayyana in ba ku kasar musulmai ba ba ya ba su ne safa da ne sai da da safa da ku sai ce to wannan sarkin bai yadda in ba da wannan wannan wurin ba in ba ku nan wurin ba ni kuma na ba ku na aure shi da shi nan liman ne gudanar aure babban basore shugaban basoshi ne na musulmai na ɗaure shi saboda ku saboda a sayar muku da makamai a ba ku gari kazar gari kazar wa azaltuhu an khitaba na ture shi daga ba da imanta ba za a ce sallar jimma ba don khitaban ita ce babba wa amma na daga mukaminsa ثم أخرجته نكتب بشي فجاء فجاء إلى القدس ثم إلى بعض الأعبار إلى ولاك أنت دي ومعلمين ya yi masa kaza saboda ku yanzu ga shi nan ya zo da masa wa kada jaddatu hafsahu yanzu na sabu da tsarki ga shi nan yana daure ba ku jin sai na na a daure yake cikin sarka yake wa ta kadihi bi ajalikum duka wannan na saboda ku ne wannan hoshi ne yadda da wani Allah mene ne ne. ba da da Allah rike cewa eh, wala ila talaba rijal makhluqina ko wa hadha talaba rijal makhluqina fi ma'diyati al-qari fakan lahul mulukul faranja wa sura wannan sai suka je masa tau ada kai laukan haza kisana mu da limamin mu ne lagasal na rihi laifi sai mu wanke kafarsa wa sharibna maraƙata mu sha noman irin wannan mu aure mu sai mu je da ƙoƙonmu mu wanke kafarsa mu sha garɗin ruwan ba yana faɗin wannan maganan don ya burge su suka ce abin da ya yi kuskure su da ku ne irin wannan limani to za su wanke kafa su sha da ke kafa su a wurin su ba dutse ba ne ba romo ne ruwan ma ke da ki faɗa kai nan ne akwai wata magana a ƙasa can take cewa ibtagal izzata inda salihiyina ya nemi girma a ainihin wani kiristoci falam ya zikhu Allah illa zulla waje Allah rantahum alaihi izzan rantin da suka yi masa sai zama wani girma ne da izzan da bin ibn Abdulsalam wa sarafa sulfan wa man yuhin Allah fa ma lahu min mukrim wanda Allah ya kaskanta shi ba mai daga shi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلى كشف ها؟ مين؟ ها؟ إنما يعطي به وحق في وحق في الإنتباه شيء عيد إنسان إذا إذا طلع جيبانه الموقف الرابع مطعن سنهؤ وهو موقف أيضا عظيم كاد أيضا كافيش دولي هيدا يمسا شبكيرا يظهر شجاعة شجاعة العز وجرعته ما بين تكا العز ذكر فرصة وصدعه بالحق وأمره بالمعروف وثقته في الله ده يجداد الله Allah عز yi azza wa jalla ko jalla ذكر الشيخ الباجي رحمه الله أن سلطان مصر بمنا مصر خرج على قومه يعفف وترانا على أكمل الزينة وأعظمها في يوم العيد إلى القلعة زوجنا فلسطين وزوجها فاضل wa kadi saffal askar soja sun yi layi wa qabilar ulama ul arba malamai suna sumbantan kafa a gaban shi baina dai sultan tun da sarki ya zama ya karo sun yi layi duk kowanne malami daga malaman gwamnati wanda zai durkusa ya yi gaisuwa to gaisuwa sosai sai ka sumbaci kafar gaban shi amma ba ka ta hannu da shi ba malaman sai ya za a kwada izu yau fa'idar shekar izu yana da sultana mujarrada sai ga izu na kiran sarki me sunan shi ba ne na mamman su sunan waye ayyubu eh tun farko kuma ka sunan yake akwai wani abu don na kusa kusa wanda yi a ɗaga hannu ne sai eh, ya zaɓi da faɗi da ƙarfi a eh, hari a yi mujarradar Allah ka bihi ko jan ranka da ɗai bai ce masa ba bi sautin ali awu a nan kuka ɗauka na ɗauka wata hanta kuma yi ya ji lamba a gabanku ya ayu, eh yawa ma ma hujjatuka ya ayyubu ma hujjatuka inda Allah idza qala laka alam abu ulaka mulka misra ثم تبين الخمور yake aiwa ga malamai na gwamnati suna durkushe a gaban shi suna sumbantan kafan gaban shi amma shi da zai ce ya ayyo me ka a wurin Allah idan Allah ita maka alam abu ulaka mulka misra bana baka farasan masar ba ثم تبيه الأمور كحال التجير وقال السلطان هل جرى haza? dole. Cikin an yi wannan? Fakalul izinam. Alhalatul fulaniya yi ba ku fi halkamo wa zairu hamil mun karafi. Anguwa kaza ana sayar da giya da wani giya daga abubuwan da ake kyama. Wannan ko ina nuna wani abu je kana amurbin ma'arufi da gida-gida. <laughs> Eh, kada ka ji labarin ce ana sai da giya a wuri ba kuma wuri kaza ma ga kaza ake kan wuri kaza ma ba ka ce ba ka fari ba in ma so za ka fadi sai ka ce isha'atu na ji isha'atu an ce ana yin ba in haka za ka ce na ce dama isha'atu na ce ban ce mutane zai aiki da shi ba saboda haka nan ya tafiya yana zai ce ana sai da giya a anguwa ba a anguwa ba وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة kana morewa kana wadaka a ni'iman wannan masarauta na amfanin wa'annan sojoji ne wa'annan amfanin wa'annan ɗan sanda amfanin wa'annan dogaran a ce ana sai da giya a ƙasan musulunci faƙalar sultanu ana ma Kaza ai ba ni na kafa wannan gidan ba na hau mulki dama ana yi wa ƴannan mutane wurin ana sayarwa din zamani a mai faƙalu izu so a an taminan da ya kolo nan kinna waje dina a ba ana ala umma nun samu wani a gida fa abba talar sultano ta ke sa aka rufa wurin nan tilkal hana alfaul sai za aka ce matsatsi wanda duk zai shiga eh, je shiga gwamnati to dole zama yana da wannan zuciya in ku ba haka ba ka fi ce tumuri wannan ba marar janaza ta aizu buna abdussalam yayin da Allah masa cikawa aka wuce da janazarsa min tahtil kal'a ta kusa da fada war al malikul zahir فلكي دا كثرة الخياء يوان جماعة قال لبعض خواته سيئتي فأيوة بدا انداما فا قال يوم استطر أمري في الملك يوم نينة تبتا خليك أما دا كان خلاق نبيل أشي هي إذا صلاقنا ما صعب الصدقان على جماعة ينظر أي ما كريم saboda da zarar an ga jama'a sau raja ana kaza kawai tunaninsu mulkinsu tunaninsu za ka kai a karɓe mulki sai har sai yau dai kam na tabbata ne sarki ne istaqarra amri fil mulki al yau bi anna hadha rajul to min wannan mutum law kana yaqulu lin nasi akhruju alayhi kuyi mai bore dan tadha al mulka minni dan kata yang mulki dari dari ba ya cinye lokacin eh, eh shi malam din ba ai ya ka gani kai ma baka ba yana sunan ba eh sultanul ulama hatta sultanul hukami na'am jiya an yi wata tambaya tana da ma'ana duk da ba ta suke dama abin da ba ma so a cikin abin da a tsakiyar karatu a wurin ba wannan ake karatu ba amma bayan an yi karatu an gama zai yi mutum daga wani wuri yake ko kila wannan mata yau Allah ya kawo ta kuma ta ga wata dama ya sa ta yi abin nan ina da tambayan karanta على وصفيك السلام عليكم mai tambaya na cewa don Allah malamin ne da hukuncin jinin haila idan ya kai kwanakin da yake yi ya tsaya kama mai wanka sai kuma daga baya ya ga wani irin abu mai yauki shi ba jini ba kuma sai mutum namuwa abu ya tare to shi ne ne hukuncin wannan alhamdulillah wannan eh, duk da ta fi ta mawuzuri amma an gama karatun tarihi munanan kuma wannan ba sai ta ummu bil balwa an shafi addini ne ta shafi ka ba eh, idan misalin mai haila ta yi haila ta gama har ta yi wanka ko kafin ta yi wanka ta ga irin wannan jini kamar yadda ta kira shi mai yauki yauki mai kama da kamar mura ta hadin nan ai shi ne ake ce masa kasatul bai ba eh, kamar yadda aka faɗi a jiya eh, hatta mai haila wanda musamman wanda kuka saba idan haila ta tsaya sai ta jira wannan kafan kafin ta wanka zuwa dai ƙarshen lokaci haka in kafar ta zo shi kenan in ta yi wanka ta yi wanka idan kuma kafar ba ta zo ba kawai sai ta yi wanka zai tsaye wakila wannan hailan babu wannan kafta wannan dai shi ake masa kafar baida tun da ruwa ne haka bai kama da ruwan siminti daga kamar yadda ta tabbata shi mai kamar ainihin mura ta ruɗe kuma daga nan ba jinin haila ba ne ba wannan alaman jinin haila ya tsaya tun da jinin haila ba aka yi shi ba ba fara to shi kenan sai ga shi dai gaba ɗaya tafiyatun nafsi mun kashi abu biyu da kyar ko mun kwashi ɗalibar ilmi da kuma تضحية التضحية بالنفس في نصرة الدين فينظبوا بي ذا متاكنا أخي muna ganin tun da ke da ko taskiya nan zamu abun nan tun da kusan kaman a ce in ba mu yi zuhudu nan ba maganan zuhudu tun da abubuwan kowanne da aka sake neman ilimin nan mun ji mu da sauran ma neman mai ilimin maganar sadaukar da ran nan kowanne mamman jewa dai kawai a inda aka je mu har sun ma karatun ma haka ya zama sama sama to kaga zubutu nan za mu kai baki ko ba za mu kai baki ba ba mu sani ba to ya kuke gani mu dora shi gobe wanda suke da uzuri wannan zaɓi na nan ba wanda amma labari ya kai kuma littafi na hannun kowa alhamdulillah yanzu haka nan za mu tsora shi ainihin abin nan tun da yau talata ko da mu kuma dama can muna tsarawa mukan kai kwana ashirin wani lokaci to dole yana ga wannan tun da dai wannan fagen taskiyan nan al'amari ne da ya zama dole dole amma shi ma duk da ba a gama shi ba an buɗe hanya dai yadda a shekarar za a ci gaba da duba yadda yake auku sha Allah mu dora shi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 وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين